Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare yau Juma'a 17 ga watan Janairun 2020, Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za a ji cewa a jamhuriyar Nijar. hukumomin kasar sun hana gudanar da wani taron gangami da kungiyoyi masu zaman kansu suka shirya a yau juma'a domin neman bakin zaren hare-haren da ake yawan kai wa dakarun kasar kuma dole mu tashi tsaye mu nuna musu duniya ta shaida muna bayan su muna goyon bayan su mu kara musu hanzari dare da rana mutane kenan wanda yake iya sai da ran shi akan haka nan dan mu saboda mu To kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alama ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni a takaice, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An kashe sojojin gwamnatin Somalia guda shida da wasu 'yan bindiga su goma sha tara a lokacin da kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabaab ta kai farmaki akan wasu sansanoni biyu da safiyar yau Juma'a a cewar jami'ai da mazaunan yankin da aka kai harin. Jami'an tsaro da mazaunan yankin sun faɗawa a sashen Somaliya na murya Amurka cewa maharan sun auna wani sansanin sojan gwamnatin ƙasar ne da ke ƙauyen Haji Ali a kusa da garin Adale da ke gabar tekun ƙasar a yankin Middle Shabelle da sanyin safiyar yau. Dakaran gwamnatin ƙasar da ke sansanin sun mai da martani akan harin abin da ya janyo mummunan musayar wuta. Ƙungiyar Alshabar ta sanar da cewa mayakanta sun mamaye sansanin sun kuma kwace makamai da motoci. Masu taka rawa a tarkatarkar tsige shugaban Amurka Donald Trump suna da ƙarshen mako mai tsawo na yin nazari akan rawar da za su taka da kuma nauyin da ya rataya a kansu sakamakon hutun ranar ɗan gwagwarmayar nan marigayi Martin Luther King a ranar Litinin mai zuwa. Majalisar Dattawan ta ba da sanarwar gayyatar Trump a jiya Alhamis tare da sanar da shi akan shari'ar da kuma tuhumar da ake masa. Dole ne ya amsa a rubuce kafin yammacin gobe Asabar. Batun tsige shugaba Trump na zuwa ne a daidai lokacin da ake dambarwar siyasa a ƙasar sannan kuma ya zo daidai lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat da sanatoci da dama ke fafutukar ganin sun zama 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben shugaban da ke tafi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a kungiyar Taliban ta faɗi cewa a zaman da ta yi na baya-baya da wakilan Amurka a Qatar sun tattauna a kan sanya hannu a yarjejeniyar samar da zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu da ke sa'insa don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru goma sha takwas ana yi a Afghanistan. Wannan bayanin na ƙungiyar ta Taliban na zuwa ne kwanaki biyu bayan da wakilan siyasa a Doha babban birnin kasar suka gabatar da tayin tsagaita wuta a wasu bangarori kuma na wani ɗan lokaci don kawo ƙarshen mummunan saɓanin da aka samu a tattaunawar kai tsaye da ake yi da wakilan amurka da ke shiga tsakani mai magana da yawon wakilan da ke tattaunawar suhail shahin ya rubuta a shafinsa na twitter cewa Duka bangarorin biyu sun tattauna a kan batutuwan da suka shafi bikin sanya hannu a yarjejeniyar a tarakan da suka yi cikin kwanaki biyu da suka gabata. Rundunar sojojin Amurka ta ce sojojin ta goma sha ɗaya ke kwance a asibitoci. Dauke da alamomin buguwa a kai sakamakon harin da Iran ta kai a makon da ya gabata akan sansanonin sojojin Iraki, inda sojojin Amurka suke. Iran ta kaddamar da harin makamai masu linzamin ne akan wasu sansanonin Iraki guda biyu domin daukar fansa akan harin jirgin saman da Amurka ta kai wanda ya kashe babban janar ɗan ƙasar Kasim Suleimani wato kwamandan rundunar sojan juyin juya halin Iran. mai magana da yawon rundunar sojan amurka ya ce lokacin da aka amince sojojin su koma bakin aiki an yi tsammanin za su koma iraki ne. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar wasu matasa sun yi kone-kone da fashe-fashe da yammacin yau Juma'a a birnin Yamai bayan da hukumomin kasar suka hana gudanar da wani gangamin nuna goyon baya ga jami'an tsaron kasar a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'addan arewacin Mali. Ga rahoton da wakilin Musulun Barma ya aiko mana daga Yamai. kazamin artabu ne aka yi tsakanin matasa da jami'an tsaron da aka jibge a dandalin place de la concertation da place tumo da wasu manyan titunan birnin yamai da nufin nuna ɓacin rai a game da matakin hana gangamin da hukumomi suka ɗauka saboda dalilan tsaro matasan waɗanda suka karkasu wuri-wuri sun yi kone-konen tayoyi da fashe-fashe a wurare irin su rompoy maure da wajejen babbar kasuwa yayin da suka yi amfani da duwatsu don mai da martani wa jami'an tsaro da ke amfani da hayaki mai saƙwalla ainihi kungiyoyin kadar da concertation et d'action citoyen ne suka kira wannan gangami da nufin karawa jami'an tsaro kwarin gwiwa a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda malam musa cangari na alternative espace citoyen na daga cikin shika-shikan wannan tafiya tun a jiya jajibar waɗannan ƙungiyoyi suka buƙaci mazauna ya mai su yi addu'o'i a masallatai kafin daga bisani su hallara harabar majalisar dokokin ƙasa don gudanar da gangamin ƙarawa dakarun tsaron nijar kwarin gwiwa a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'adda sai dai kalaman ƙin jinin sansanin sojan faransa da ake hasashen za su mamaye jawabai a wannan haɗuwa yasa hukumomin nijar haramta gudanar da wannan gangami nuhu muhammadu arzika shine shugaban ƙungiyar mpcr dole mu tausaya musu kuma dole mu tashi tsaye mu nuna musu duniya ta shaida muna bayan su muna goyon bayan su mu kara musu hanzari dare da rana mutane kenan wanda yake iya yayi ya sai da ranshi akan haka nan dan mu saboda mu to mu ya kin gare mu illa mu ma mu nuna mashi ko ba su mutu gaban za kuma mu nuna ma iyalinsu da yan uwansu da uwayensu da kowa kowa ya san yau eh, babu wani cewa ai dan gidan wani ne yan Nijar ne suka mutu da sunan yan Nijar mu ma a matsayinmu na yan Nijar ya kamata mu ji ciwon nan mu yi zulumi kuma mu yi tashi tsaye tsayin daka mu nuna a matsayin mu na 'yan ƙasa akan doka mu ba 'yan ta'adda bane mu ba saka karu bane kuma mu muna aiki da hankali da mutunci da imani da basira da kuma sanin doka to akan doka ne muka ce hakin mu ne in ba mu ji daɗi ba mu nuna ba mu ji daɗi ba damatan a watan disambar da ya gabata shugaban kasar nijar isu muhammadu ya sha alwashin hana gudanar da dukkan wata zanga-zangar kin jinin faransa a kasarsa yana mai cewa nuna wa faransa kyama tamkar yada akidar 'yan ta'adda ne sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sulaimu bar ma da wannan rahoton. To masu sauraro yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. yau za mu fara daga jihar Borno muka samu. Kuna da magana da Nura Nura Abdullahi daga Maiduguri. To Nura Abdullahi daga Maiduguri menene ra'ayinka ko kuma wani batu ne ya sha maka kai kake so ka bayyana mana? Ni um, magana ta dai a yau a wannan rana ta Juma'a ina da kwa kira ne ga gwamnatinmu ta Najeriya game da wayannan ma'aikata dai sojoji da ke aiki nan jihar borno ya kamata gwamnati ta lura da su a lura da irin ayyukan saboda gaskiya ayyukan da suke nan jihar borno nan musamman hanyoyin nan da suke kukule wanda sai an yi escort ake bin su gaskiya akwai matsala game da wannan ayyukan na ma'aikata ya kamata a dinga lura saboda yanzu haka mu dai gwamna dai kan alhamdulillah mun samu to amma akwai bukatan dai kan a tsara lura da ayyukan nan nasu saboda aikin nan nasu zai tafiya yadda ya kamata gaskiya akwai abubuwa dai da suka shafi na cin hanci da sauransu dai sai dai an yi bincike kan sosai gaskiya akwai To mun gode Nura Abdullahi daga Maiduguri yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kebbi waye akan layi? Eh, Ya sunan malamin? Hello. Yawa muna jin ka ya sunan? Ɗanya To ɗanya menene ya? Mm, muna jin ka ɗanya ya wuri. Mm-hmm. Hukumar mm, Muna jin ka muna jin ka. Yana magana dangane da batun shari'ar da an kai su shekarun jiya. Eh. Ta eh. alkalan nan yadda sun kai sun yi daidai Allah saka musu da alheri. Allah saka musu da alheri muna ma shugaban kasar mu fata alheri Allah shi kare shi da shirin baka to mun gode dan iyan ya wuri yanzu kuma mun samu kira daga jihar Kaduna waye akan layi to a barka da aiki afi yawa barka ka dai sunana Murtala ana kiran ku da gare gasa a Kano da Najeriya to Murtala menene wani batu ne ya sha maka kai a wannan mako yau sako na ga goburawan yamma ne muna ba su shawara wannan kungiyar ta motokun da suke dole sai sun kafa muna ba su shawara in dai suna kishin wannan gwamnati tunda muna tunanin sun ba rabin ƙuri'an yankin su sun ba wannan gwamnati mu kuma duk ƙuri'an mu na arewa mun ba wannan gwamnati kamar muna tare da su in dai ba suna son wannan gwamnati ja mata wato wani abubuwa ba ne wanda na bacin suna to tunda gwamnati ta ce ministan shari'a ce ya haramta wannan kungiya ya kamata su dauke ta a haramta shi baiwa gwamnatin nan kuma da suke lissafo su kanseliya su karota a Kano a Legas ba ba lasma ne ai akwai kungiyoyi na wannan ba kuma misali bane da akwai su arewa sannan kuma hizba wannan hizba na kungiya na addini su can yankin su ba musulman da suke zaci hizba ne muna ba shawara dan dai haɗin zaman kan Najeriya su haƙura da wannan kungiya su cira su kafa ta tunda gwamnati ta haramta ta da fatan za su ji wannan sako na mata shi lafiya. To mun gode Murtala Rigasa daga jihar Kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar Oyo waye akan layi. Magaji dan malam gada wanda. To magaji dan malam muna jinka. Barka ina wuni. Lafiya lau ina gajiya. A gida. Lafiya lau. Allah Allah. Dalla ni ko ina neman taimako a kai mun abun ga wuta nan gada wanda. Na'am me ka ce? Alo? Muna jin ka. Wuta wuta wuta muke nema da wannan jihar ne. Layin ke yana ɗan rawa. Alo? Alo muna jin ka me kake cewa? to wannan layin magaji dan mala yana da matsala yanzu kuma mun samu kira daga jihar bauchi waye akan layi sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi to ayuba menene menene wani batu ne ya sha maka kai ayo to alhamdulillah ra'ayina da farko muna godiya mu shugaban kasa da ya ba mu federal college of education a jihar bauchi to lallai mu mutanen karamar hukumar ganjiwa muna so wannan makaranta a iya kokarin ta a kawo ta hedkwatan karamar hukumar ganjiwa kafin ma daki a jihar bauchi domin nan ne yafi dacewa a yi saboda ɗimbin matasa da muke da shi wanda suka kare makaranta na gaba da secondary school muna kira da duk wanda hannunsa ya shafa ya yi iya kokari a kawo wannan makaranta federal college of education kafin ma daki a jihar bauchi na gode mai magana ayuba garba imam kafin ma daki. a jihar Bauchi. To mun gode Ayuba kafin madaki. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Taraba. Waye a kan layi? Sunana Bayar Ismaila ba mai samari. To Bayar Ismaila menene ra'ayinka ko wani batu ne ya sha maka kai yau? A ra'ayina da Allah Baba Buhari alkawal ɗin da ya ɗauka kan Mandela da Allah ai ƙoƙari a shiga mana. Na biyun kuma muna gode ma rep namu na sardana gashaka kurmi eh, honorable abel abel eh, abu na fuwa akan daidai matsayin siyasa da ya dauko ba kabilanci ba addinan shi muna roƙon Allah ya ƙara mana irinsa kuma shi in ma muna masa addu'a Allah ya bashi lafiya da kuma yadda zai mana aiki mun tabbatar a zai dama ana haɗa mu kabilanci amma mutumin nan mu ba mu zaɓe shi ba amma yana mana daidai adalci wanda mutumin ya saba mutanen mutanensa mun gode mun gode kuma baba buhari ya yi kokari. to mun gode bayar ismaila daga jihar taraba yanzu kuma mun sami kira daga jihar kaduna waye a kan layi. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ah, wa alaikum salamu da wa muke magana. an baba ne barka da yammaci. yawa barka ka dai. yawa na alhaji musa tsaro ne rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya. Mm, to muna jinka. to to alhamdulillah idan muka ɗauki ni abin da kika so yi magana akan yan wutan nefa yan cetko muna kira da shugaban ƙasa muhammadu buhari ta bakin da kan magana shi nefa ya sani to ya kamata a daure nefa din nan a dawo da ita kuma muna kira ga su kansu yan nefa wutar da suke badawa ba sa bada wutar sati ɗaya amma suna karɓar kuɗi na wata ɗaya. ba ka ga fa a wata shari'a kenan idan aka je gaban Allah domin ai wannan algusu da su mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga a cewa man na rafa laysa minna to wanda yake algusu bai tare da mu to dan haka ɗan ne ba ku tsoron Allah mutanen da kuke hana mutane ana biyan ku wata bai kara ku ku ba da bil a biya ku gaskiya kamata an kama Najeriya wuta ashe ne muku fata alkari Allah sa ta lafiya Alhaji Musa Garu na gode. To mun gode Alhaji Musa Gara daga jihar Kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar Jigawa waye akan layi. Musa mai lamba ne daga sabuwar sayar masa So Musa mai lamba menene ra'ayinka ko kuma wani batu ne ya sha maka kai yau? Ni ma dai kama Alai Musa gari ne akan bangaren wutar nefa ne. To muna jin ka. Ya kamata hukumar EFCC ta shigo wannan bangaren na wutar lantarki. Tunda take aiki ba ta leka ma'aikata wutar lantarki ba. Bi da aikin mambul aka ce an bayar sai da wannan sabon minista ya zo ko gurin ma ba a share ba. ya kamata ta shigo ta duba abin da aka yi a wutar lantarki daga biyu da sha ɗaya zuwa yau da fatan na kusa shi lafiya. To mun gode Musa mai lamba daga jihar Jigawa yanzu kuma mun sami kira daga jihar Niger waye akan layi. Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim menene ra'ayinka ko kuma wani batu ne ya sha maka kai yau? to gaskiya ni ba abin da ya sha mana kai ba ainihin ni kadai ba dukkan wani wanda yake yankin arewa lungu da sako a arewacin najeriya to muna jin ka domin saboda a tsakani da allah kasar ta musamman yake arewa tana buƙatar addu'a hello muna jin ka muna jin ka yawwa to don saboda haka ina kira ga 'yan uwana talakawa musamman waɗanda ake ci mana zarafi bangaren kashe-kashen nan da sace dukiya to ba abin da ya kama ya kamata da mu gaba daya mu koma ga Allah manya-manyan kaba'irori ya kai kasance an rage su a dogoma da addu'a ya kasance Allah sauƙaƙa mana wani al'amuran da ke kasancewa musamman arewacin Najeriya kiran da ke a ainihin musulmanmu da wanda ba musulmi mu yankin na arewa. To mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi. Waye a kan layi? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum duka Kabiru ne kaji teledi. Ya mana kungiyar zaɓen sanka da taimakon jihar rashin kada hukumar kirbi jihar Bauchi Najeriya. To muna jin ka Kabiru mai kaji. A gaskiya abubuwan da yake damu shine a jihar Bauchi musamman hanyar tashi daga Bauchi zuwa Gombe na hanyar ta riga ta lalace. musamman daga alkalai zuwa bokirin na hanya ta babace gaba ɗaya motoci ya azari yake suna akace mutane gaskiya kamata shugaban kasa ya taimaka da gwamnan bauchi a samu wannan hanya a ko esme a mana daga bauchi zuwa gombe sannan karon kuma kirfi akwai hanyar ta daga tere zuwa dukku wallahi akwai dimbin jama'a wannan wurin hanyar nan an kai shekara sama da hamsin ana neman hanyar nan a taimaka a mana wannan hanya akwai dimbin noma da ake na noman rani da noman damuna miliyoyin kudi ana cira wannan wuri a taimaka a karamin hukumar kika ɗaukar kuma na hanyar zuwa dukku da ke karamin hukumar gombe a yadda jihar gombe kabiru mai kalce ne tashi lafiya. to mun gode kabiru mai kaji daga jihar bauchi to waye daga jihar katsina muna jin ka. Eh, alhaji tukur mai goro masu gona goro daga jihar katsina. to alhaji tukur muna jin ka. eh kawai abin da bai mana daɗi ba shari'ar nan da aka yi da kotun gode ta yi mm. mutumin da yake shi ne na hudu a cikin kuma shi ne gwamna. Eh muna jin ka. ko mm. Kotunan Najeriya wai ya za a yi da irin waɗannan shari'o'i. Allah kyauta. To amin. To amin mun gode Alhaji tukur daga jihar Katsina. To madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anar na cewa karfe hudu na yamma da minti hamsin da uku. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. yar takare nan kasar jamhuriyar kamaru hajara nunci ta zamto ta goma sha biyar a jerin sunayen matan da suka jajirce a duniya a fagen kwallon kafa na bangaren mata kamar yadda kungiyar kwallon kafa ta duniya fifa ta yi kididdiga ta haka zalika steve manwe dan kasar jamhuriyar kamaru hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kaf ta bashi lamban yabo a fagen masu buga ta mola na bangaren matasa na nahiyar afirka a yayin da kasar kamaru ta gwabza da kasar tanzania a gasan cin kofin matasa na yan kasa da shekaru goma sha bakwai wanda aka yi wajerar da kasar jamhuriyar kamaru a zagayen farko sai kuma wasan sada zumunta da kasashen nahiyar afirka daban-daban za su gudanar a kasar kamaru musamman ma a birnin yawunde na wasan volleyball domin shirye-shiryen da ake yi na halartar wasan olympic da za a gudanar a tokyo kana tsohon kaftin ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru samuel eto ya roƙi gwamnatin ƙasar da ta sako tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar kamaru finkafo iya muhammad bayan ya kwashe shekaru shida yana garkame a gidan yarin da ke birnin yawunde muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni daga Jamhuriyar Kamaru. Yanzu kafin mu je ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice ga wannan saƙo. tashar majiya mai babu Hausa na matsayin Masu saurare albishirinku. Allah ya yi dare gari ya waye. Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na murya Amurka. A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi fil. Da ɗan gari. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa sashen Hausa na murya Amurka VOA. Kowa ya bar gida? gida ya bar kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su baki mai yanka wuya shiri ne da kan duba lamuran siyasa ci gaba dambarwa da kuma ƙalubalen demokuraɗiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka yanayi da muhalli shiri ne da zai rika taɓo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin ƙoƙarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu. Matasa a duniyar gizo. Shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa. Ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zamar mana kamar anta da jini. Kasuwa akai kasuwa akai gaskiya muna muna karrama masu ciniki da nawa kika saya gaskiya na ce dubu biyu a ya wuce gaskiya ya wuce kara mun sai da maki gaskiya da 500 biyar muke sai a na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai bashi da 400 kasuwa a kasar. wani kaya sai a male labarai da shirye-shirye sai sashen hausa sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannunku To kafin mu karkara shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice. to a takaice an kashe sojojin gwamnatin somaliya guda shida da wasu 'yan bindiga su goma sha tara a lokacin da kungiyar 'yan ta'addan al-shabab ta kai farmaki a kan wasu sansanoni biyu da safiyar yau juma'a a cewar jami'ai da mazauna yankin da aka kai haram. jami'an tsaro da mazauna yankin sun faɗa wa sashen somaliya na murya amurka cewa maharan sun auna wani sansanin sojan gwamnatin ƙasar ne da ke ƙauyen hajji ali masu taka rawa a tarkatarkar tsige shugaban amurka donald trump suna da ƙarshen mako mai tsawo na yin nazari akan rawar da za su taka da kuma nauyin da ya rataya a kansu sakamakon hutun ranar ɗan gwagwarmayar nan marigayi martin luther king a ranar litinin mai zuwa Majalisar Dattawan ta ba da sanarwar gayyatar Trump a jiya Alhamis tare da sanar da shi shari'ar da kuma tuhumar da ake masa. Dole ne ya amsa a rubuce kafin yammacin gobe Asabar. A yau jama'a, kungiyar Taliban ta faɗi cewa a zaman da ta yi na baya-baya da wakilan Amurka a Kata sun tattauna akan sanya hannu a yarjejeniyar samar da zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu da ke sa'insa don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru goma sha takwas ana yi a Afghanistan. Wannan bayanin na kungiyar Taliban na zuwa ne kwanaki biyu bayan da wakilan siyasa a doha babban birnin kasar ta kata suka gabatar da tayin tsagaita wuta a wasu bangarori kuma na wani dan lokaci don kawo ƙarshen mummunan sabanin da aka samu a tattaunawar kai tsayen da ake yi da wakilan amurka da ke shiga tsakani to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku je abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin kuma Julie Lizard Gresham da ta haɗa shirin kuma ta ba da umarni da injiniyan mu na yawa Aidan Utuku. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.